kusan kwana hudu kenan tun fitowar zargin da dan shiga tsakanin Stephen Dabi zai yi da ke nuna wasu 'yan siyasar Najeriya har ma da tsohon hafsan hafsoshin soja ke Hejirika na da a tallafawa Boko Haram. Jami'an tsaro ko gwamnatin Najeriya ba su mai da martani ko da na watsi da zargin ba ne. President Jonathan doesn't know what's going on or uh, has not been too concerned but uh, uh, Davis wanda ya ce tamkar shugaba Jonathan na yawan matsalar kashe-kashen rikon ko oho ko ma dai bai fahimci ainihin illar matsalar ba da nuna kamar wani yanki ta shafa ko ma kamar yadda wasu masu marawa shugaba Jonathan din baya ke cewa wata manufa ce ta yi wa gwamnatin sa zagon ƙasa mulkin ƙasar ya sukuce daga hannunsa. Irin wannan ɗabi'a na da nasaba da yadda jita-jita ke watsuwa har ma lamari ya zama gaskiya mataki ya zama ihu bayan hari. ga ma wata jita-jita da shugaban kiristoci na arewa maso gabas rabaran shaibu baleji yayin da ya shigo abuja kwanan nan boda namu wato iyakan kasar mu na najeriya muna da kuɗin da zamu gina wannan wuri mu sa kofofin shiga kasan nan kada wani ya bi dare ya ce yana ta cutar mu a ta wani gefe daban domin yanzu abin da ake samu har a cikin nan abuja ma nake ji a cikin mota ana ce waɗansu mutane daga republic of congo a can suna na a nan cikin university sun zo da kayan fada sun ba da kuɗi a bakin gate a yarda masu je su yi wa'azi a cikin masallaci amma an same su da kayan fada ina suke ba yan najeriya ba ina suka bi suka shigo abin tunani ne a kasan mu gwamnatin jonathan dai yana nana ta cewa za ta hukunta duk mai hannu a wannan fitinar da zuwa yanzu za a iya cewa ba a ga tasirin matakin ba nasiru zaharaddin mai taimakawa shugaba jonathan ne kan hulɗa da jama'a duk wanda yake ganin abin da yake faruwa a arewa maso gabashin najeriya inda yana da imani yana da tausayi zai tausaya mutanen wannan wuri amma kuma ƙara tausaya musu shine yaƙi irin na sari kanoke ba yaƙi ne da soja da soja suke ba kuma mutanen nan cikin jama'a suke zuwa su shigo su kudindine idan ka ce ka far musu da manya-manyan makamai ka je sai ka fidda su gaba ɗaya za ka yi ta'adi ka kakkashe mutanen da basu ji ba su gani ba. Baya ga watsi da zargin da Dabi zai yi masa na a tallafa Boko Haram, sanata Alimadu Sharif ya yi wannan fatar. Masifa ne inda kun ji kwanaki gwamnan Borno na yanzu ya yi interview a jarida ya ce shekara 25 da suka wuce ne wannan abubuwan ta faru bancin wannan ai first abubuwan boko haram 2002 ne ina ina lokacin kanama da suka je suka yi harbi suka wuce suka tafi borno suka hau kan dutse 2010 ina abuja ne ni shugaba ne na sanatocin opposition abubuwan ka duba ba mana amma allah zai tuna asirin wayanda suke wayannan abubuwan daga tashin bama bamai zuwa kofar rago ga al'ummar ƙauyuka har ma da arcewa sojoji daga fagen fama yanzu maganar da ake ita ce mutum nawa aka kashe yau don jin ko sun fi na jiya yawa nasiru da ma'il hikaya murar amurka daga abuja najeriya